This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. masu saurari assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma grace alheri abduce ce tare da ibrahim ka almasi garba muke jan ragamar shirin bayan labaran duniya za mu kawo muku maimacin shirin lafiya uwar jiki na jummai ali kamar yadda muka saba mu gayyaci waɗansu shararrun mawaƙa su taya ku haramar aiki sai kuma ra'ayoyin da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Wasu manyan jami'an gwamnatin Iraki sun ce jagoran kungiyar daular Islama Abubakar al-Baghdadi ya ji rauni a wani harin jirgin sama. to amma hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ta ce ba ta da masaniya kan hakan an ce ministan tsaron iraki khalid al-ubaidi ya wallafa wani bayani a shafin shafinsa na dandalin sada zumunci na facebook inda ya tabbatar cewa al-baghdadi ya ji rauni sanadiyar wani harin jirgin saman amurka na ranar juma'a a birnin mosul na arewacin iraki ma'aikatar cikin gidan iraki ma ta tabbatar da wannan labarin ga kafar yada labarai ta associated press wasu kafafen yada labarai da dama sun kuma ce harin jirgin saman ya hallaka ɗaya daga cikin hadiman albagdadin tun da farko a jiya lahadi wani babban jami'in sojan burtaniya ya yi gargaɗin cewa ko da ma labarin gaskiya ne ƙungiyar ta daular islama za ta sake farfaɗo da shugabancinta. ta hafsan hafsoshin sojin burtaniya nick horton ya faɗi a wata hira da kafar labarai ta bbc cewa ko da ma an kashe albagdadi ba zai iya saurin ayyana cewa wani babban koma baya ne ga mayakan ba a wata hira a shirin Face Nation na kafar labarai ta cbs da ke nan amurka shugaban amurka barack obama ya ce hare-haren jirgin saman da ake kaiwa na tasiri sosai wajen rage karfin mayakan da kuma rage saurinsu ya ce tura karin sojojin amurka 1,500 zuwa iraki da zai yi zai yi wato don ba da horo ma sojojin iraki wani babi ne aka shiga na yaƙi da 'yan daular ta islama Fatar shugaban Amurka ta White House ta bayyana matuƙar damuwarta a jiya Lahadi kan rahotannin da ke nuna cewa sojoji na ƙara kurara zuwa gabashin Ukraine daga Rasha mai makwabtaka da wurin, ciki har da ƙetara kan iyakar da ake yi da manyan makamai da kuma tankokin yaƙi. Mai magana da yawun kwamitin tsaro na ƙasa Bernadette Mayhem ita ma ta yi gargaɗin cewa duk wani take-taken 'yan tawaye masu ra'ayin rasha na kwace ƙarin yankuna a gabashin ƙasar mai fama da rigingimu za a ɗauke shi a matsayin saba mai yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma tsakanin 'yan tawayen da gwamnatin ukraine wannan gargaɗin amurka na baya-bayan nan ya zo ne a daidai lokacin da masu sa ido na turai suka ba da rahoton ganin tawagar manyan makamai na tafiya gabashin ukraine a yayin da ake mummunan barin wuta a birnin donetsk da ke karkashin ikon 'yan tawaye mehen ta yi kira ga bangarorin biyu da su yi cikakken mutunta yarjejeniyar da aka cimma a watan satumba to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc china da rasha sun rattaba hannu kan yarjejeniyar makamashi a bayan fagen taron tattalin arziki na asiya da pacific apec a takaice da ake yi a birnin beijing yarjejeniyar wadda ta hada da ƙara hanya ta biyu ta samar da makamashin shugaban rasha vladimir putin da takwaran aikinsa na china xi jinping ne suka rattaba hannu a kai hanyar ta biyu za ta rinka kai iskar gas daga rasha zuwa china daga bangaren yamma a cikin watan mayu bangarorin biyu suka rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta dala biliyan 400 ta samar da hanyar tura makamashin daga bangaren gabas dukkanin mutanen biyu sun yaba da dangantakar da ta rasha da china bayan shagalin rattaba hannun wadda ke kara zama da muhimmanci ga rasha da china a daidai lokacin da bangarorin biyu kowannensu ke fama da tsamin dangantaka da yammacin duniya kan batutuwa iri-iri tun da farko shugaba shi ya jagoranci buɗe taron na apec inda ya ce tafiyar hawainiyar da ci gaban tattalin arzikin china ke yi ba abin damuwa ba ne an tsawaita tattaunawa da ake tsakanin iran da amurka da tarayyar turai da ƙarin rana guda yayin da wa'adin cimma yarjejeniyar kan shirin nukiliyan iran ke matsowa sakataren harkokin wajen amurka john kerry da ministan harkokin wajen iran mohammed javad zarif sun gana fuska da fuska a birnin oman a jiya lahadi tare kuma da babbar jami'a harkokin wajen tarayyar turai kathleen ashton jami'an ma'aikatar harkokin wajen sun ce za a ci gaba da tattaunawa a yau litinin dinnan da yake jawabi kafin ya kama hanyar beijing ranar asabar Kerry ya ce akwai gibi sosai a tattaunawar da ake da irin ta, ta neman cimma yarjejeniyar kan shirinta na nukiliya ya kuma jaddada cewa batun na nukiliya bai da dangantaka da sauran batutuwa ciki har yiwuwar haɗa kai da iran a yaƙi da 'yan daular islama jami'an sojin pakistan sun ce wasu sojoji biyu da 'yan bindiga goma sha bakwai sun mutu a wata arangamar da aka yi daura da kan iyakar afghanistan hukumar sojin ta ce an buɗe wuta ne kan sojoji a yankin waziristan na arewa da yammacin jiya lahadi yan bindiga hudu da sojoji biyu sun mutu yayin mummunar musayar wuta da safiyar jiya lahadi kuma jami'an sun ce an hallaka 'yan bindiga goma sha uku a wani harin jirgin sama a kusa da yankin kebar da ke karkashin ikon ƙabilu da yake jawabi kafin labaran duniya kenan kuka saurara to madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki na jummai ali babu Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Eh, Masu sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lahiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita za mu fara ne da wannan wasiƙar. To. To ni ban san ko suna ne ko kuma adireshi ba ne. <laughs> <laughs> Wai do Secretary Wuse Town a ƙaramar hukumar Awe da ke can jihar Nasarawa, Najeriya. To. To ban san ko namiji ba ne ko mace ce. Meye muhimmancin yi wa yara alluran rigakafin cututtuka? ta abin da yasa ake ma yara alluran rigakafin cututtuka shi da kin sani wannan yana hana su kamuwa da irin wannan cututtuka kuma rigakafi ne hajiya domin kin san kamar irin su inna in ba a ma yaro alluran kamar irin wannan na polio din nan ba in ya samu inna to ya rayuwarsa wannan ciwon ba zai warke ba to saboda haka ya kamata yara abin da sa muke masa allurar rigakafi kenan don aka masa allurar rigakafi din ciwuka kwakwan cututtukan da za su shiga jikinsu ba za su masa illa ba za su kare su daga wannan eh, cutar ke kare su daga wannan ciwuka din shi yasa ake wannan allurar eh ai kamar yadda kai bayani a musamman yanzu sai ka ga yaro ya nan kashe a saboda ba a mishi allurar rigakafin ciwon shan inna ba wato a takaice ka ga yaro ya zama gurgu Eh, ya zama ko kuma hannun shi ta shanye ba eh kuma akwai kuma kamar irin na su waɗansu wanda ake irin tari mugun tare na wufin kof da sauran da ake mana da an haife su yasa ake so a musu irin daga kafin nan domin yakan kare su wannan ya fi shi yasa ake musamman domin ba a musu daga rigakafi din nan ban wani abu ya same su sai kuma ikon Allah hajiya to Allah ya sawaƙe Amin amin. To ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi cindo ɗin kamar yadda na ce maka an rubuta kamar adireshi ne ko kuma ba adireshi ba. Eh eh to muna fata da sun Yawwa to likita sai kuma wannan wasiƙa daga wajen mewada Ibrahim Lere. To. Akwatin gidan waya 43 Ibi. To. can jihar taraba kenan eh. kuma ina ganin wasiƙa dai ta haɗin gwiwa ce domin da Haladi isa shi kuma da halima haruna to waɗannan malamai suna so ne don allah ka musu bayanin me ke kawo ciwon kurga ne to abin da ke kawo ciwon kurga yawanci kin san yadda abubuwa ya danganta wani lokacin abubuwan da muke ci wani lokaci kin san abubuwan da muke ci yawanci ba mu in ba tsafta kwarai eh. ka ci din nan to in ka ci to irin kwanci cutar da suke sa za ka yi ta cikin ka ta kamar irin ƙara kana zawo kana abubuwan to duk shi ke kawo wannan amma in muna tsafta kuma muna ci abubuwa masu tsafta kwarai muna wanke hannayen mu kafin mu ci abubuwa to wannan duk yakan rage wannan ciwon hajiya kuma ya hanta kusa ga mutum ma bai samu wannan irin ciwon ba hajiya to tsafta ne musamman hajiya wato tsafta dai shi ke kare mutum daga ma cututtuka ba ma kurga ka kaɗai ba eh, ba kurga ka ɗaya kawai shi yasa a kowane lokaci yanzu ana so da ya mutum ya wanke hannunsa komai kafin ya ci abinci ko in ya taɓi wani abu kafin ya ci abinci ko ya sa wani abu bakin sa ya wanke hannunsa to duk wani yana iya kare ka da ciwo ka barkate to in aka kamu da ciwon kurgan nan likita akwai magani ko eh akwai magani in mutum ya kamu da wannan ciwon zai iya zuwa ya je wurin likita akwai akwai ai wannan ana iya warkar da shi ina kuma mutum yana yana kurga din kuma yana zawa da yawa to ya samu ruwa mai tsafta ya ta sha kafin ya je wurin likita duk yakan taimaka kuma kamar yadda kace in dai aka je aka samu na ana warkarwa kwata kwata eh haka je wurin likita akwai magunguna yanzu sosai da za a iya ba mutum ya warkar da shi ba ta wani lahani ko eh to akwai wasu mutane in yi tsanani amma inda aka in da mutum ya je wani abin ne ya je wani likita ana iya warkar da shi wannan ba wani wahala to ana ji ka ce akwai wasu mutane in yi tsanani in yi tsanani me zai faru to in yi tsanani wani lokaci wurin bayan gidan wani lokaci za ga mutum kamar ya ta zawo za ga wani lokaci cikin zai ta zafi sosai to wannan amma an mutum ya so mu shan magani kan warkar da shi sosai kan rage zafi to har a warkar da mutum shi ma kuma ana warkarwa kwata-kwata ana warkarwa insha Allah yes to Allah ya sauwaƙe amin amin To shi kuma lawali makanikin mashin. To. Ya rubuto ne ya ce wai ya fiye shan kankara da kuma ruwan sanyi. To. To a saboda haka yake son ya sani shin akwai shan ruwan sanyi nan da kankara nan da yake yakan akwai wani illa da zai ma jikinsa ne? Ina fatan na fahimci tambayar tashi don sai da na dan duduba tukunna. to hajiya a shan ruwa da kankara bai kawo wani illa in dai mutum bai damunsa to ba komai din kin sa akwai ɗansu mutane suka sha ruwa mai kankara ya kan sa bakin sai wani iri to in dai mutum malamin na iya sha ba wani illa ba wani illa hajiya a'a ba wai shan ruwa da kankara ba ina jin yakan ci kankaran ma haka o ko ci ma zai iya ci ba komai ayu kankara ayu ruwa ne in dai zai iya ci bai mashi komai to ai ba komai hajiya ba illa ko ba wani illa to kila cikin dan adam ruwa ne to eh To ina fatan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kamishi. To shi kuma Hamza Muhammad ɗan agaji jarmai. To. Akwatin gidan waya tamanin kanan dan a can jihar Plateau. <laughs> Ina fatan na faɗi sunan wannan gari <laughs> daidai. <laughs> To, likita yana so da Allah ka mishi bayani game da ulcer. To ausa abin da ke kawo da shine a wani gyamban ciki kenan abin da ake kira ke kenan. Eh. To yanzu akwai abubuwa ne da suke kawo nan na farko yanda cikin dan adam yake ko kuma wuraren hanji akwai wani abu mai kamar majina majina da ke kare cikin ko fatar cikin to wani lokaci wannan majinan takan ya yakan ragu kuma akwai kuma kwayoyin cututtuka da suke ciki kamar bacteria da ake kira turanci duk suka haɗu in suka haɗu to sukan kawo wannan gyambon ciwon gyambon ciki din eh. shine ake kira ulcer din hajiya to Akwai magani? Eh, akwai maganin su kin mun sha bayyana in na da ulcer domin outset din yanzu masu ilimin kimiyya sun tabbatar akwai wannan shi gyamma akwai shi wannan batun majina da ke ruguwa akwai kuma ciwon gyambon kuma akwai shi ruwa ruwa da ke cikin cikin ɗan adam wanda ake kira acid to duk waɗannan suna kawo tsananin ciwon gyambon din to saboda haka za a dole mutum ya sha magunguna kamar iri uku akwai na farko wanda zai rage wannan shi ruwan acid din eh. na biyu kuma a sha magunguna kamar iri waɗanda za su rage za su kashe wannan ƙwayan cuta wanda ake kira bacteria sai ka haɗa su duka ka sha an baka sha waɗannan haɗu ba to ko da ka sha ciwon ciwon zai ragu ne sai ya dawo saboda haka dole kuma mutum sha wani magani na kan mako biyu waɗansu har wata ɗaya ma dole kai ta sha kowane lokaci kuma in mutum ya haka to eh. insha Allah zai samu sauki ko mai ya da shi to likita ina ganin kamar dai mutane da yawa suna fama da wannan ciwo na na ulcer eh. to galibi ka san idan mutum yana fama da gyamban ciki din nan in ka je sai a ce a baka kamar irin su zantac da sauransu to irin wa'annan magungunan su me suke ma mutum to shi irin su zantac din abinda suke sukan rage ruwan acid din nan da na ce ne to in aka rage ruwan acid din yakan rage tsananin ciwon amma shi ƙwayan cutar da ke ciki to a warkar da shi ba yana nan rage ruwar ƙwayan cutar na nan to ai ba komai ciwon na nan har yanzu tsananin shi daidai ba zai tsanani kamar da ba amma ciwon na nan yasa dole ka samu maganin zai kashe ƙwayan cutan sannan wanda kuma zai rage ruwan ruwan acid din nan a saboda haka ko irin su zantak din ma mutum sai dai ya rika sha akai akai don duk lokacin da ya ji ciwon ya sha ya dan samu sauki can kuma ya taso ya sha eh, to amma in dai mutum na sai warke ne dole a haɗa mashi waɗannan magungunan eh, kuma yanzu ma har yanzu ma akwai yadda ake gwada abubuwan cikin da za a tabbatar wannan ƙwayan ta wanda ake kiran bacteria da ana kiranta ita helicobacter ake kiranta to wannan ita ke kawo wannan saboda haka ana gwada ta a ga tana cikin cikin mutum sannan a bashi maganin to dole a bashi magungunan nan da yawa ya sha gabaki daya To, muna fatan duk masu sauraron mu waɗanda suke fama da gyamban ciki in suka je gun su. aka ba su magani irin su makamancin zantak ɗin nan guda ɗaya sai su yi ma likitan bayani cewa sun ji an ce ya kamata a ba mutum magunguna iri uku don ba eh. amfani mutum ya je ya dawo ya je ya dawo. eh to eh kamar irin waɗansu za a ba su kamar irin su mix alba da sauransu to wannan kaɗai bai bai warkar da shi hajiya. to Allah ya sa a dace. amin amin. shi kuma hudu muhammad bello don ga jihar ah, taraba a akwatin gidan waya talatin da hudu. yana so ne ya ji shin wai mai ke wani irin illa aspirin yake wa dan adam ga lafiyarsa. To, in dai mutum ya sha aspirin da yawa yakan kawo kaman aspirin din kaman kaman wani kaman ana kiran da turanci muna kiran shi kaman acid acid yake. To, in mutum ya sha shi da yawa bai ci abinci ba ko kuma yana shan shi da yawa. To, yakan kawo kaman wani abu bai kama da gyambon ciki zai kawo cikinsa sai mutum cikinsa ya so ma dan jini jini haka wani lokacin bai sa'a ba mm-hmm. da haka shi yasa ake so kamar masu shan mutum sa akwai dan suke san aspirin kowane lokaci shi yasa ake son mutum ya sha wanda ba shi da karfi da yawa eh, amma an mm-hmm. kana shan aspirin kowane lokaci dole sai ka ci wani abu ka kare cikinka kafin ka sha shi. To ai na ga likita ina to akwai wasu mutane da samsam ma ba su iya shan aspirin su kuma me yasa? To wannan akwai da su ba su iya sha domin in suka sha sai sai rudar da cikin su gabaki daya To dalili eh, kenan? Eh dalili kenan domin shi wannan acid din waɗansu mutane in suka ya sai har har su ma za su so yi waɗansu domin yana yana sa cikin yadda wani abu zai sa cikin sai ga duk abubuwa suna burkucewa a cikin cikin ɗan adam waɗansu mutane haka yake musu. To Allah ya eh, sawaike. Amin amin. Ina fatan kuma wannan bayani da kai ya gamsar da shi Malam Hudu Muhammad da sauran masu sauraron mu. To likita sai da kashe sai Malam Yunusa Alhassan. To. Daga can Nigerian Police Force Jakara Division a Kano, Najeriya. Yana so ne ya sani menene amfanin wankan jego. To wankan jego dai wani al'adar ne hajiya. Amma ba shi da wani amfani. Eh a ilimin kimanci hajiya bai ci wani amfani sosai ba amma al'ada ne shi yasa ake so mutane su hankali domin ruwan kada ya zafi da abin ya kone ita mai eh, wanda ta haihu din Eh. To, me zai faru yanzu misali a ce mace ta haihu kawai sai ta ci gaba da yin wanka ba irin tafasasshen ruwan nan da ake na jego ba akwai abin da zai same ta? a ba wani abin da suna kin san kamar kasashen ba su wani wankan jego kawai mace ta haihu za ta rinka wanka da ruwa da kamar yadda kowa ke yi a sunan na gama da mace ta haihu sai a dauko kankara a bata a ce ta sha <laughs> eh ko kuma ta yi wanka da ruwan sanyi wani lokaci eh mu ko kaga eh, can tabbi to mu ne hajiya to da ya mutu a hankali ruwan zafin ka da yanda zai zafi da ya kone wanda wanda take to shi malam Yunusa kuma ya yi wata tambaya to ban sani ba ko ana yi ma jariran wanka ne da ruwan zafi da yawa sai ce me amfanin yi wa jariri wanka da ruwan zafi to ina ganin kila ko zafin ya wuce kima ne to bai kamata a mai jariri ruwa wanka da ruwan zafi mai zafi haka sosai kamar ruwa lamlam haka dai yadda za a wanke shi domin jikin fatar jariri ba shi da karfi sosai a hajiya saboda dole mutum a yi hankali ana iya kona shi ko ana iya kona shi haka eh to Allah ya sauwaƙe amin amin lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa Madadin? madadin mai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya To madalla a gaida Jummai Ali da Dr. Ladan kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. soyayya zaɓi kashi ko ko tsoka na mi ohim soyayya zaɓi ke mama ho i love you lordy lordy sinke ta taho da kyauta a zamba ke karba alawa mai sinke yanayin ki dai tamkar laima amma da kyawun fuska kike tsakani ni da buhun oman nan wa kike yi wa soyayya yau na gane amfanin ƙoshi mata sun fi kaunar mai auki alawar sinke sai yara taho in baki kyautar alkaki zan dawo da kamfana shaida jibu in baki kuɗin see you my baby in personal love you know zaɓo guda ɗaya mama o oh, a lokaci ko siriri zaɓi ki darje mama o oh, i love you lordy lordy jiki na karkarwa amma ki karatun ta nasu da ina ke ina wannan giwa to kin ga tun kan ne to saki sallame shi yanzu da gaggawa zai da kyau ki dauki mara nauyi idan mu ji dadin soyayya look at the up and down na idirisin mai kyawu yana wani batokin gashi yana haɗiyar yawo I will take you to zoo house on Sunday za mu je yawo forget this nigga my baby I love you love you love you Zabo guda ɗaya mama o ɗan lokaci ko sirere Zaɓi ki dirje mama o I love you love you love you To a gaida kawai malama Sidi yana ce ina kika samu wannan I love you love you love you. <laughs> to madalla to kafin mu ci gaba ga wannan matashiya. Idan ba mu san ta ba mu tsaftar jiki tsaftar gidaje. mu ɗauki shawarar su. Wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shine. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzaɓi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. To, madalla sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum rahmatullah sashen Hausa na BOA mai magana Hassan Ibn Muhammad daga Matina jihar Yobe Najeriya. gaskiya ya kamata jami'an tsaron najeriya su dinga bincike a kan abu don kar su je su dinga wa mutane kisan gilla da wanda ya ji da wanda bai gani ba duka a dinga kashe su wannan bai kamata ba na gode ku huta lafiya assalamu alaikum ga rahoto daga checking point na jan tito a jihar yobe sojojin da suke wannan checkpoint din suna karban voters card din mutane su tara cikin buhu su daki mutum bayan sun karba su kori mutum ya tafi don Allah don annabi ya sa mana ido akan wannan abin kuma ya bincike akan shi assalamu alaikum daga bashir albashir nan su assalamu alaikum sunana aminu abdubakar noma sani mai nake fiyar wani kungiyar murya talaka jihar kano murya amurka ina so da allah kuma dama ne kira ga waɗanda ba su katin zaɓe ba ya kamata su fito ranar da aka ce za a ba da sabon katin zaɓe wato rijista ta dindindin to allah jama'a su fito su katin domin kuwa wannan kati fa shi ne yancinka wannan kati shi ne yancinka ka ita ce yancinka ita ce za ta baka damar ka fito ka zaɓi wanda ka yake so ka zaɓi wanda zai kawo wanda za su kawar da zalunci a fitar da zalunci a na abokar garba ta tarafin ba da ke ra'ayina game da amnesty da majalisar ɗinkin duniya da wani amerika da ne duk shirman banza su wa mutane a duniya inda da gaskiya ne ai kokari ba su kar ma faɗan ta tashi balle a ci an jarabo. ko wani ya je leƙen asiri ya ce wane ne yake aikata laifi wane baya aikata laifi ai daga ji da bakin su da sanin su kenan aminesti da majalisar ɗinkin duniya banza ne ya kamata ma a daina su red cross a duniya ma shirme ne ba su da wani amfani a kakkashe wa'annan kawai suna satin kudin dukiyar jama'a ne a duniya kawai wai da sunan taimako su suke taimaka ma kansu kawai da kungiyoyinsu amma gaskiya ne ai su sai su hana shugabanni a zalumai da sauransu da kotuna a zalumai da 'yan sanda a zalumai da sojoji a zalumai da 'yan siyasa a zalumai da masu dukiya a zalumai da talakoki a zalumai sai su hana su zalunci kas ma balle a fara noni neman taimako na gode salamu alaikum suna na abdullahi mai albasa kafin ilaisha don allah yana roƙon shugabanninmu na apc da su taru don allah su zaure su haɗa kansu domin a ce jam'iyyar gaba ra'ayi na kenan daga ilaisha a gode Assalamu alaikum BOA. Gana Muhammad Dumbagan bakin hotel El Zandani. Yan kan magana suka ce kowa ya ɗebo da zafi aka ce bakinsa. Kuma wanda ya ce zai haɗiye sani aka ce a sakin masa otal ma ba rike masa ba. Babu shakka dangane da shishigin da ƙasar Nijar take ga Mali ya kai yau wannan 'yan tawaye na mujawo sun kai har sun daka ko sun shigo cikin talabijin sun hallaka jandarmomi game da soji da kan har wajen kusan mutum goma sama da wajen mutum tara to babu shakka wani abu mu bai zo mu da mamaki ba dama mun sha magana cewa kan shi muhammadu isu shishigi ne yake wa wannan tawaye da ake a kasar mali ya ce dama zai ci gaba da bada sojojin to yanzu gashi an isko har gida an mu shaka sai mu ga kuma ya zai yi ci gaba zai da bada ko kuma wani mataki zai dauka boa na gode To mu ma mun gode da waɗannan ra'ayoyi sai kuma kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai. Wasu manyan jami'an gwamnatin Iraki sun ce jagoran kungiyar daular Islama Abubakar al-Baghdadi ya ji rauni a wani harin jirgin sama to amma hirkwacin tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ba ta da masaniya kan hakan. fadar shugaban amurka ta white house ta bayyana matukar damuwarta a jiya lahadi kan rahotannin da ke nuna cewa sojoji na ta kwarara zuwa gabashin ukraine daga rasha mai makwabtaka da wurin ciki har da ƙetare kan iyakar da ake yi da manyan makamai da tankokin yaƙi china da rasha sun rattaba hannu kan yarjejeniyar makamashi a bayan fagen taron tattalin arziki na asiya da pacific apec a takaici da ake yi a birnin beijing yarjejeniyar wadda ta hada da ƙara hanya ta biyu ta samar da makamashin shugaban rasha vladimir putin da takwaran aikinsa na china xi jinping ne suka rattaba hannu a kai to a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan la'asar wato na safiyar yau sai kuma da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusufu Aliyu Harande. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.